وانجينا موسى ومن معه اجمعين sai muka tseratar da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi daga cikin bani Isra'ila babu wanda ya halaka daga cikinsu.